ثم أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان أحييكم بتحية إسلامية عطرة مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله يومنا يمتن السبب شاتقوز لوتن لا وتن المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ليا دريه da arba'in da takwas wadda ta dace da hudu ga watan bakwai watan yuli kalandar albashin shekara 2026 allah ya sake haɗa ma wannan masallaci mai albarka na yawon sunna da ke nan guwar tudun ƙaramar karamar hukumar nasara a jihar kano najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun tafsirin ƙur'an al wanda aka fi sani da tafsirin ibn kathir wallafar dubban malami ibn kathir rahimahullah muna cikin tafsirin sura ta farko a jerin surori 28 ko da tara da suka sauka bayan hijira ta biyu a jerin surorin alkur'ani daga sama ta da bakwai ko da takwas a asalin saukar alkur'ani ita ce suratul baqara kuma karatun da ya gabata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 الفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أولو كان آباؤهم ayoyin da muka kwana a kansu allah subhanahu ta'ala ya yi bayanin cewa babu wani abun bauta da gaskiya da tantanta sai shi kuma ya faɗi hujjojin haka da waɗannan ayoyi da alarama ya karanta allah subhanahu ta'ala ina ambata mutane waɗansu abubuwa ne a matsayin tuna musu nemomin da yi wanda idan ni ne ko kai wani yi maka wannan abin ko yi min sai i faɗa ko na faɗa maka ni da ne maka sai ka ce na yi maka gori ko ce ka yi min gori da haka za mu ga ibn kafir sai imtina an gane shine Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ku domin ma fil ardi halalan tayyiba ku ci daga abin da ke cikin ƙasa abu wanda yake halal kuma tsarkakakke wala ta wa khutuwati shaytan kada ku bi niyoyin shaytan kar ku ba hanyoyin shaytan innahu lakum aduwwun mubin shi shaytan lallai maki ne gare ku kuma mai bayyana adawa ba wai a boye ke yi inna ma ya'murukum bis-su'i wal-fahsha' kadai abin da yake umarta ku da shi shine ku aikata mummunan aiki kuma ku aikata alfasha wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kuma ku dinga yin kage ga Allah kuna faɗan abin da ku sani kuna musulunci kuna kirkiro abubuwa na bid'a kuna saka a cikin addini lamma bayyana ta'ala annahu la ilaha illa huwa da Allah i bayyana cewa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi wa annahu al-mustaqillu wa annahu al-mustaqillu bil khalqi kuma shi ne wanda ainihin ya kaɗaita da yin halitta shi kalai shari'a yi bayyana annahun razzaku li jami'i halki to sai fara yin bayani cewa shi ne mai arzurtawa ga ɗaukacin bayansa duk wanda ka gani da arziki Allah ne ba shi fa zakara zalika fi maqamil imtinan sai Allah ya ambata haka a bigire na tunan ni'ima da baiwa da yi annahu abaha lahum an yakulu min ma cewa Allah ya halatta wa bayi su ci daga duk abin da yake cikin ƙasa fi hali kaunihi halalan min Allah idan Allah ya halatta shi tsayiban kuma idan ya zamanto mai tsarki ne mai daɗi ai mustafaban fi nafsihi wato shi abin da za a cin zamanto a karan kansa ana jin daɗinsa gaira zarri lil abdani kuma ya zamanto ba mai cutarwa ba ga gangar jiki ko da ina da daɗi in yana cutar da gangan jiki to ba a rike mutum ya ci ba wala lil uqul haka nan idan ina cutar da hankula ko da ina da daɗi a baki to ba a yadda mutum ya ci ba shine halalan tayyiba wa nahahum an ittiba'i khutuwati shaytan kuma Allah ya hane su ga gabaran bin zambanniyoyin shaytan wa hiya tara'iquhu sune dariqokin sa wa masalikuhu da matafiyarsa fi azalla atba'ahu fihi cikin abin da ya batar da mabiyansa a cikin sa min tahrimil baha'iri was sawa'ib wal wasa'id wajen haramta wa kansu wata dabba da suke share ta bahira ko ta dabba da suke share ta sa'iba ko ta dabba da suke share ta wasila wannan waɗansu nau'o'in dabbobi ne da suka ware su daga cikin dabbobi suka bar su ga shaidanu da aljanu an gane ku to Allah subhanahu wataala sai ce wannan abin da suka yi Allah shi bai shar'anta shi ba wa nahwiha da waɗanda suka yi kama da wannan mimma Zayyana lahum fi jahiliyyatihim daga abin da shaytan ya kawata musu a zamanin jahiliyyarsu kama fi hadisi ya bin himarin alladhi fi sayi muslim kamar yadda ya zo a cikin hadisin iyaf dan himar Allah ya kara masa yadda a cikin sai musulmi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaqulu ta'ala Allah maɗaukaki yana cewa ma'ana wannan hadisin hadisi ne gudusi inna kullama amnahu ibadi fa huwa lahum halal duk wani abu da na baiwa bayina kyautarsa to halal ne gare su wa fihi a cikin hadisin wa inni khalaqtu ibadi hunafa kuma lallai ni in ji Allah na halitti bayina sun bujire wa kowa sun bi tafarki na kai tsaye faja'arhum shayatinu fajtalatum an dinihim sai shaytanu suka zo musu sai suka juyar da su suka janye su suka fincike su daga kan addinin su wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum suka haramta musu abubuwan da ni inji Allah na halatta gare shi. wannan hadisi yana cikin sahih muslim hadisi mai lamba 2865 to kenan abubuwa da yawa da muke gani Allah ne ba mu kyauta musulmantu halal gare mu menene asalin abin da yasa aka zo a ce kaza halal kaza haram Waɗansu ne suka zo sai suke haramtawa kuma bayan Allah sai Allah ya ce to bala ai legalize wannan abin ai mu wuce balu Isra'il sun irin wannan ko sai su haramta kansu kaza sai Allah ce to maimakon ku yi gaban kanku ba a haramta muku shi to kuma ba ka haramta sai su yi ba za su iya an gane sai su ga to yanzu sabanin abin shi suke so su abin da mutane suke so a kyale su su halatta kansu haramta kansu to kuma idan dan adam aka kyale kyale shi shi zai halatta shi zai haramta to za a ringa samun contradiction za a ringa samun karo za a ringa samun tafka da warwara da akwai abin da zai yi maka ni ba zai mun ba akwai abin da zai yi mun kai bai maka ba to kaga yanzu a za a bi kenan to da haka duk wani tsari idan ya saba tsarin Allah subhanahu wataala ba za a taba rayuwa akan shi ba kuma ce rayuwar ta yi daɗi yanzu ku duba abin da ake so ya zama ya zama shine duniya take rayuwa akan sai ta ce demokradiya ko kuma constitution na kasashe wannan constitution din ina suitin mutane ina zama tabul gare su Allah ya sa kuna gane me yasa saboda mutane suna da mabambantan ra'ayoyi akwai abin da kai kana so ni ba na so akwai abin da ni ina so kai ba so akwai abin da mu muna so su ba ka so akwai abin da su ya yi musu daidai mu bai mana daidai ba to wane ne zai saka mana tsari wanda kowa zai hau kansa sai ga ya dace da shi shine Allah subhanahu wataala to da haka Allah subhanahu wataala sai yake tuna mana waɗannan abubuwan babban abin da ya kamata mutane su yi shine su koma asalin inda suke Allah da ya halitta ya tsora su ba. turba su bi wannan turbaɗin karfe da su sauka a kanta in sun sauka a kanta to za su samu matsala an gane wa ƙalar hafiz abubakar bin mardawai haddasana sulmanu bin ahmad ƙala haddasana muhammad bin isa bin shaiba al-misri ƙala haddasana al-husainu bin abdulrahman al-ihtiyatu ƙala haddasana abu abdullahi jauja jani rafiku ibrahim abu adham قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله بن عباس الله يقارى مكر داشي لما يكون سيتي تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم an karanta wannan aya a wurin manza Allah sallallahu ya yi wannan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba fa qama sa'd ibn abi waqqas sai sa'd ɗan abi waqqas Allah ya kara masa yadda ya miƙe fa qala sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ud'u Allah an yaj'alani mustajabad da'wa roƙar min Allah ya sanya ni cikin waɗanda addu'ar su yankan wuƙa, in dai mun roƙe shi ya amsa fa sai maza Allah su sallallahu alaihi ya sa'ad ya kai sa'ad ta kun takun jabar da'awa. ka kyautata abincinka sai ka zamanto wanda ake amsa wa addu'a wallazi nafsu muhammadin biyadi magana ta girmake. ke ita kuma ina rantsuwa da wanda raina ko ran muhammadu yake hannunsa shine Allah inna rajula lallai mutum la yakzifu lokmatal harama fi jawfi yakan saka ikan jefa lauma ta haram a cikin cikinsa ma yi minhu arba'ina yau ma ba wani abu da zai Allah ya karɓa tsawon kwana arba'in waɗansu malamai sun suka ce da yake ana maganar addu'a ne duk wanda ya ci lauma ɗaya ta haram suka ce sai ya kwan arba'in yana addu'a Allah bai karɓa wasu suka ce da ya ce ma yi takabbalu minhu kalma ce amma duk wani aikin kirki da zai yi sai ya yi kwana arba'in yana yi Allah bai karɓa ba sallah ba azumi ba zakka ba hajji ba kyauta ba sadaka ba sadar zumunci ba wata kalma ta kirki ba zikiri ba hailala ba karatun alkur'ani ba ga salati ga annabi duk wani abu da yi kwana 40 sai kwana 40 ne ba Allah bai karba suka ce me sa annabi ta ma yu taqabbalu minhu 40 yawma ai bai ce kaza ne ba za a karba an gane ya bar shi nan kurma wa ayyuma abdin nabata lahmuhu min as kuma duk bawan da naman sa ya tsiru ta hanyar haram war riba da kuma riba a suhd irin cin hanci irin rashawa irin adama irin babakere irin guloli mutum a kawo kayan da rago ya dauka ya tsoye ya fice a ciki duk wanda naman sa ya haɗu irin tsira a jikinsa daga haka fannaru aula bihi wannan naman wuta ce ta fi cancanta da shi a fakaice annabi sallallahu alaihi wasallam da ta bai shiga wuta ai ba za ba za ya kone wannan naman shi kadai ba kaga mutum zai shiga wuta kenan Allah ya sauya wannan hadisin Imam Tabrani ya kawo shi a cikin Al-Mu'jam al-Awsat hadisi mai lamba 526 kuma ina na cikin Majmu'ul Bahrain wa qawluhu fadar Allah da yace innahu lakum aduwwun mubin lallai shi shaytan mai bayyana adawa ne gare ku tansirun anhu wa ta'zirun minhu Allah yana kore mutane ne gaban shaida kuma yana tsawo musu tsawa gaban bin shi kama kala kuma yadda Allah yake inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فاطر الثالثة إن الشيطان لكم للي شيطان قريكم aduwun makiyi ne fatakhizuhu aduwa da haka ko rike shi a matsayin abokin gaba innama yad'u hizbahu kadai shedan ina kiran jama'ar sa ne ina kiran yan rundunar sa yan kungiyar sa ne li yakunu min ashabis sa'ir saboda su zamanto ma abota wuta zamanto ainihin waɗanda ake hura wuta da su Allah ka tsare sura ta 35 suratul fatir aya ta 6 wa ƙala ta'ala kuma Allah madaukaki ya faɗa yana mai inkari ga mutane waɗanda suka mayar da shaidan ainihin aboki yace afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduw bi'sa lidh-dhalimin badala al-kaf al-khamsun afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni yanzu za ku riki shaidan da zuriyarsa danginsa auliya a zamanto waliye gare ku min duni ma bayan wahum lakum adu alhali shi shaidan da duriyarsa makiya ne gare ku kai bi sal zalimi na badala kir da mutan yadda azzalimai suka yi mutum da ya dauki masoyinsa na hakika wanda ya masa duk waɗannan neman da yake gani wane ne ya halitta dan adam wane ne ya san masa da duk neman da yake rayuwa shaidan asali wahalar da muke sha yanzu asali wahalar da muke sha yanzu wane ne salata shaidan ba haihuwa a gidan aljanna kuma Allah ya kaddara annabi Adam da hawa a duniya za su zauna amma Allah sai kawo sababi sahihi kasan sababi iri biyu ne akwai sababi sahihi akwai sababi gairu sahihi to sababi sahihi shine a ce ba dan wane ba bayan kaddarawar Allah da kaza bai faru ba wannan sababi ne sahihi kowanne bangare yayi ne yayi fanshi ne sababi wanda ba sahihi ba ka ce ba dan Allah da wani ba an gane ko ka kawo wawu taswiya wawu da ta nuna daidaito wato ko Allah ma bai shiga ciki ba shi wannan din zai zai an fahimta to wannan sababi ne ba sahihi ba to dan haka Allah subhanahu wataala sai kawo sababi sahihi wanda zaka dogara da shi Allah ya kaddara annabi Adam da Hawwa a duniya za su zauna su haife mu dan ba haihuwa a aljanna an bayyanta to amma bari i bayar da wani sababi da zai fito da su shine wa shaidan sai zai fito da su daga gidan aljanna gashi sun zo duniyar nan sun haife mu gashi muna ta shan wahala to yanzu wanda ya yi maka wannan ya kamata ka rike shi masoyi kana cikin ni'ima fa cikin inuwa ya fito da kai rana ko kana inda tsira ne gaba daya ya fito imai da kai wurin da akalla akwai ne akwai akwai akwai inda inda ko ka tsira ko ka halaka yanzu wannan masoyinka ne to yanzu ka zo ka ce ka rike shi a matsayin masoyi ka bar wanda yi maka duk abin da kake gani na ima wannan musanyar da kai yayi shine Allah yake bi isa lil zalimin badal wannan musaya yayi muni ga azzalimai Allah ya tawo ne yasa Allah ya kira su azzalimai saboda sun saka abu da mahallin sa wa qala qatada wa suddi fi qawli wa la tattabi'u khutuwati shaytan imam qatada da Imam suddi a cikin badar Allah da yake kada ku bi zambanniyoyin shaytan suka ce kullu ma'siyatin lillahi Fayyamin min khutuwati duk wani saban Allah da ake yi to yana cikin zambanniyoyin shaytan wa qala ikrima ikrima yace hiya nazagatu shaytan shine ziga da shaytan yake wa mutane shaytan ki ziga ka kaje ka saba wa Allah wa qala mujahid mujahid yace khutahu ainihin takunsa aw qala khatayahu ko yace kurakuransa wa qala abu midlas abu midlas yace hiya nuzuru fil ma'asi shine mutun yayi bakance a cikin saban Allah ko mutum ya ce wai yayi alƙawari shi yayi bakance ba zai kula wani ba tsawon shekara guda wai za su yi gaba ai magana sai ta yi ko ya ce sai ya saki an fahimta to wannan duk shari ne na shaida. wa qala shabi imamu shabi ya ce nazara rajulun an yan harabnahu fa'abtahu masarukun bi zabi kabsh wani mutum ya yi bakance ya ce zai yanka ɗansa sai zai gaya masaruk sai imam masaruk ya ce to kaje ka samu rago karo ka yanka wa qala hadha min khutuwati shaytan yace wannan bakancan naka da kai ba fa kai ba karka ga nuna ko ce wannan bakancan da yayi ina daga cikin khutuwati shaytan zan banyoyin shaytan وقال أبو الضحى أبو الضحى إتي عن مسروق ذا بن مسروق أتى عبد الله بن مسعود بضرع وملح عفوا كجاراني أتيني أنغانيكو أتي عبد الله بن مسعود بضرع وملح أنكاوا عبد الله بن مسعود دكشي وأن أنسو إنونا أفيا داكي سويا أتاكي شري فجعل يأكل تيكي تي فاعتزل رجل من القوم ولم تلقى تكمتها لسيتاشي برقرق faƙala bin mas'udi sai abdullahi dan mas'ud ya ce na wilo sa'ibakum ku baiwa wannan da ya tafi ku bashi ci faƙala la uridu yace ba na so faƙala asaimun anta sai ce azumi kake ƙala la sai ce a'a yace ƙala fa ma sha bin yace to me faru ƙala haramtu an akula zar'an abada yace nayi abakance ne ni bazan ci ainihin dakashi ba har abada فقال ابن مسعود هذا من خطوات الشيطان في أبلا ابن مسعود يقول وأننا لقتل ذنبا يوني شيطان فاطعم وكفر عن يمينك كي كما كي كفار وأن الرزوة لكي أنقاني باكا رنزوة كتي كارم تاكن كذا إن ذو ترك باتا سو كركتي أما كتي كارم تاكن كذا فإنذ كام يرد كنك مي حلتا ودى حرم تاوى كاتو كمت أين الله كابي وكنك شيكم الله شيء إن الحكم إلا لله Allah kadai shi yake da better power na sanya doka na halacci ko na haramci yace kaza halal ne ya zama halal yace kaza haram ne ya zama haram rawahu ibn abi hatim ibn abi hatim ya rawaito shi وقال أيضا أبو الضحى يا ساكت حدثنا أبي قال حدثنا حسان بن عبد الله المصري عن سليمان التيمي عن أبي رافع قال أبو رافع يتي غضبت على امرأتي ya ce ya yi fushi da matan shi faƙalat sai ta ce hiya yawman yahudiya wa yawman nasraniya ta ce in bai haƙura to yau ita ba yahudiya ce gobe ita kuma ba nasariya ce wa kullum mamlukin laha hurrun kuma duk wani bawa na ta yanta shi in lam tutallika ra'ata idan ba ka saki matarka ba fataitu abdullahi ibn umar yace sai na je wajen abdullahi dan umar faqala fayce inma hadhihi min khutuwati shaytan wannan ina daga cikin zambanoni shaytan an gani waka zalik qala zainab bint umm salama haka nan zainab yar umm salama Allah ya kara mata yadda ta fada wa hiya yawma idin afqahum ra'atin madina a lokacin da ta faɗi wannan magana ta fi kowa ilimi a garin madina cikin mata واتيت عاصما wabna Umar'a فقال مثل ذلك abu rafi ce na jojen asim da abdullahi dan umar su ma suka faɗi irin wannan fatawar dai ainihin da abin nan da abdullahi dan umar ya faɗa ko da zainab bintu ummi salama ta faɗa wa qala abdu bin humayd abdu bin humayd yace haddathana abu nu'aym عن شريك عن عبد الكريم عن إكرمة عن ابن عباس قال أبلا ابن عباس يقول ما كان من يمين أو نصر في غضب abin duk da ya kasance na daga rantsuwa ko ba kance a cikin fushi fa huwa min khutuwati shaytan wanda yana cikin zambanniyoyin shaytan wa kafaratuhu kafaratu yamin kafara wannan abin kafara ce ta an gane lokacin da kai fushi kar magana an gane kar yi magana dan yanzu shaidan ina dab da ka da baki ka faɗa wannan zai ka faɗa mun wa qala sa'id dawo da fi tafsiri sai dan dawo a cikin tafsirin abadi yace حدثنا a na عباد yin عن a na عن fi في رجل da لغلامه imam Ikirima ya faɗa cikin sha'anin mutumin da ya ce da bararren bawansa illam ajilidka mi'ata sautin famra'atuhu talib yace wai idan bai wa bawan nasa bulala ɗari ba to wai matarsa ta sauku ne ina ruwanta <laughs> kawai shikenan suna can sun yi abin su yanzu ita ce za ta zama victim ala sai ikirma ya ce la ya jinibi gulamahu ba zai bawan nasa bulalar ba saboda me annabi ya hana in za ka yi bulala ta ladabi ka yi bulala fiye da goma haramun ne ba a bulala fiye da goma a musulunci sai idan a haddi ne an fahimta amma in dai ladabtarwa ce iza balakta ashirin fa'am ciki in kai bu goma to ka bari kana ƙarar fi sha ɗaya ka saba za'a sai ce to malaman makaranta ta za ka yi to mu ko wala to tsallaku mur'atuhu kuma matar tasa ta saku ba bai yi bulalar ba kuma matar ba ta saku ba haza min khutuwati Ikirma ya ce wannan na daga cikin zamban nuyoyin shaytan an gane ku to da haka abinda ake cewa shine sai mun yi taka tsantsan da shaidan kware da gaske taka tsantsan din mai ƙari in ba haka ba zai kai kai baro wa qawluhu fadar Allah ya ce inna ma ya'murukum su'i wal fahsha kadai ina umarta ku ne da mummuna da kuma alfasha wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamun kuma ku ringa fadar abin da ba ku da ilimi akan sa akan Allah kuna kirkira kuna ƙara masa a cikin addini ay inna ma ya'murukum aduwwukum ash-shaytani bil af'ali sayyi'a wato kadai abokin gabar ku makiyin ku shedan ina umarta ku ne da miyagun ayyuka wa abladu minha alfahisha mafi munin abin da shaidan yake umarta ku da shi shine alfahisha kazina kamar zina wa nahwahu da abin da ke kama da zina alfasha duk wani saban Allah da ake da ya shafi sha'awa an gane ta jinsi ko matsugo ko luwaɗi ko zina an fahimta idan aka ce alfahisha aka yi shiru ya haɗa duk wani sabon Allah ma ka ce aso aka ce alfahisha ko aka ce almunkar walfahisha to almunkar sauran sabon Allah aso sauran sabon Allah kamar da ce ina ma ya murkun bisu duk wani sabon Allah ya shiga ciki amma alfahisha abinda yake sabon Allah ɓangaren sha'awa an fahimta amma aka yi tsulakin su aka yi shiru to har zana har luwaɗi har madugo sun shiga idan aka yi ba aka ce almunkar aka yi shiru har zana har luwaɗi har madugo sun shiga kamar yadda sata dara ludo karta kariya caca eh, an gane ko shan giya saban a kowane irin saban Allah yake shiga to kamar hakan duk sun shiga amma idan aka zo aka gwama su to wannan suna daga cikin kalmomin da aka ce yaktafiqani wa yaftariqan ko yajtami'an wa yaftariqan sukan hadu sukan rabu idza sama'a iftaraqa wa idza iftaraqa sama'a aka kawo su su biyu to ko ne yana daukar ma'ana da amma aka faɗi ɗayan su shi kadai to yana tsaya zama kuma a madadin wancan an gane wa aglazu min zalika abin da yafi kuma zina alfasha muni wa huwa alqawlu ala allahi bila ilm shine mutum ya faɗa abin da ba shi da ilimi akan sa cikin abin da ya shafa addinin Allah fa yadkhulu fi hadha kullu kafirin wa kullu mubtadi'in aidan da haka duk kafiri da duk dan bid'a sun shiga cikin waɗannan ala wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu abinda isa ake cewa bid'a ta shiga cikin wannan wannan abin in Allah ina son sa bai sa bai shar'anta shi ba dan bai sani bane jahili ne ko bai san wannan abin ba to me yasa bai sharanta shi ba yanzu kana so zaka ci gyaran Allah ne to da haka mutane da yawa da ba san illar bid'a sai kaga suna ne suna goyen bayan ta ko suna yi a takaicen kana so ka gane magana abin da ake cewa ita bid'a cin gyaran Allah ko istidraki wato Allah ka manta wannan abin ko kuma Allah baka san wannan abin ba Allah ya sa kun gani da akwai abin da Allah bai sani ba Allah ya kyau ba da haka jama'a muke yayi bid'a muguwar abaci Allah ka tsare mu da bid'a Allah ya ce wa zaka ila lahum ittabi'u ma anzalallah in aka ce da su ku bi abin da Allah ya saukar qalu sai su ce bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana ku bar wannan magana kar ku ce da mu mu gona Allah ko mu ba abin da Allah ya saukar za mu ba abin da muka samu ubannin mu akai abin da iyaye da kakanni suke yi Allah ya ta'ala wa kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun yanzu nan za su bi ubannin nasu ko da ubannin nasu ba su hankaltar komai na addini kuma abin da suke kai ba a kan shirya yake ba amma za su bi su wa matsalin na kafaru ku sani kwatankwacin waɗanda suka kafirta ka matsalin labiya na iku bi ma la yasma'u illa wani walida kamar mutumin da ke hargowa ne ina ɗaga murya ina yin tsawa ga mutumin da baya jin komai Fate. ina jin hargowa ne hayaniya a zuci wani da'a da kira amma baya fahimta yanzu misali idan idan ka samu dabbobi kana yi in kana zagin su suna fahimtar zagin amma haka da kake kana ta kai kai wannan ne din wannan abin da suke ji shi suke gujewa amma ba wai kana zagin su ne suna sanin kana zagin su Allah subhanahu wata'ala ya ce summun Sun kura ne gabiran jin gaskiya duk wanda za a ce zo ka bi Allah ka bi abin da Allah ya saukar ka bi manzan Allah ya ce shi zai bi abin da iyayensu to wannan kurma ne baya jin gaskiya bukmon daidaye ne ba sa fadar gaskiya omyon kuma makafi ne ba sa ganin gaskiya fahim da ya kilu da aka su ba sa hankalta komai duk wanda ba zai ba Allah da manzansa ba su kadai ko beside Allah da manzansa ina iya kallon wani wannan makaho wannan kurma ne wannan makaho abin nan ainihin bebe ne Allah ce laye kilo ba su hankalta in ka gada masu ka ce ma mahaukata ne ya kolo ta'ala Allah yana cewa wa iza qila li haula il kafarati min al mushrikeen aka ce da waɗancan kafirai daga cikin mushrikai ittabi'u ma anzala Allah ku ba abin da Allah ya saukar ala rasulihi ga manzansa Wasu ma an tufi min ad waljihar, wal ku bar abin da kuke cikin sa na daga fata da jahilci qalu fi jawabi zalik in suka tashi amsa wannan gayyata da aka yi musu sukan ce bal nattabi'u ma alfaina ay wajanna alaihi aba'ana bal za mu ba abin da muka tarar da mahaifanmu a kan aimin ibadatul asnami wal andad wato na daga bautar gumaka da kinnai ga Allah kaga ci al asnam ne abin da ka ajiye shi nan gunki kana bauta masa shi ne wani da ka mayar daidai da Allah sa ga Allah ko da ko baka ajiye shi ka ce ga hotonsa ga kaza ba amma in dai ka daidaita shi da Allah wajen biyayya ko bi ko umarni ko hani ko kaza ko kaza to wannan kana bauta wancan kenan tare da Allah Akwai fahimta ko to kun ga balaga irin ta alqur'ani da shi al-asnam waɗanda suke wasu abubuwa yanzu sai ka ina kan da muke bauta za ka yi ka ce ga gunki da kuyi bauta ba za ka iya amma sai ce annidu to shi kuma annidu tsara wanda ka mayar da shi tsara ga wani kishiya ga wani kini ga wani ba wai sai an ce ga ga a matsayi ne ka ba shi matsayi irin nasa da yake muna zamani bari ba da misali yanzu idan kuka ga munan ga 'yan shekara 70-80 a tsarin da ga 'yan shekara 60 'yan hamsu 'yan 40 sai ka je duk sai ka shiga jami'a sai ka yi digirin farauta akwai wanda za ka ni shekarunsa ji a kara da digiri ko ji abu da ya zaba idan kuka tashi za ku ce mai 'yan class kaza ba haka bane ok barin sake fito da wani abu ai yanzu a makarantu muna yi a ce yan iya kaza ko class 89 class 90 class kaza idan aka zo duk shekarunsu ɗaya ana samun babbanci shekaru to barin sake baku misali ni da muka karatu da secondary ajin ni ne zama fiyan gap student ni na fi kowa karancin shekaru wanda yake gefe na malam jafar mutumin hadeja ne Allah ya jikan shi shi kuma shekarar 60 while I was 11, 12, he was 60. Malamin Arabiya ne Arabic, aka ce sai sun zo sun yi samun certificate. Tare muka karatu. Yanzu da muka zo muka karatu, takardarsa ta fitawa, zai ya dini shekaru. Bukun fahimta jama'a, to wannan shi ake ta da shi annidu idan baka gane. Shi ake ta da shi mai annidu, wani wanda ka mayar da shi tsara ga wani abin da kake wannan shi kake wani to shi da haka Allah ya ce eh, menene summun eh, ina wurin alaihi aba'ana aw law kana aba'u a nan inda yake min ibadatul asnami wal anda qala Allah ta'ala munkiran alaihi Allah sai fadai ne musu inkari aw law kana aba'uhum yanzu ko da ubannin nasu ai ya alladina duna bihim wato waɗannan da suke kwaikwayo din wa funa asarahum suke bin gurbin su la da sha wa la yahtadun za su bi su ko da ko ba su hankaltar wani abu ko ba su shari'a akan kwarai ai laysa lahum fahmun wala hidaya wato ba su da fahimtar wani abu na addini ko ba su da shari'a amma za su bi su haka yanzu misali sai kaga mutum ya fulo daga wata hanya a da gudu menene wani abu ne biyu kai zaka shiga ko kuma a'a ya taka sai dauke kafarsa menene yace wani abu ya taka mai zafi kai zaka taka kafarka sun san babban matsalar mutane wato ba sa sawara ba sa jin a jikinsu wannan abin da suke cewa za su bi wani abu ne wanda gangar jiki ba ta iya ɗaukarsa su kuma dole sai ta ɗauka an fahimta amma ni a fahimta ta ni a fahimta ta ai da aibi babu gara ai ɗaya babu ko ko ne da aibi babu ai gara ai ne gara ai ɗaya babu idan waɗancan sun halaka ko za ku iya tsira ku tsira mana ai akalla an samu development idan ba aljanna za ka haɗu da kai da mahaifanka ku shiga ba to ka haƙura an gani ka haƙura karkace za ka ji su wuta Allah ya ganar da mu Allah ka gafarta mana وروى ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن إكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أبلا ابن عباس أنها نزلت في طائفة من اليهود wannan ayar ta sauka ne a cikin wata kungiya ta yahudawa da ahun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila islam manzo Allah su sallam ya kira su zuwa musulunci fa qalu sai suka ce bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana a'a mu za mu abinda muka tarar da iyayen mu akai fa anzalallahu hadhihi alaya sai Allah ya saukar da wannan aya kaga yanzu musulmi wanda yake kuskure aka ce gyara wannan kuskuren sai ce shi haka ita ran iyayensa suna yi ga yanzu ya aro ɗabi'a ta ya ne Sai na kai me ya hana me hada me ina kai ina ta yi a rambada ai za ka gaji ko kuwa ne haka kurin ka je ka raka asara ثم ضربت lahun ta'ala masarar kama ƙala ta'ala da suka ce za su bi iyayen nasu sai Allah ya buga musu wani misali kamar inda yake lillazina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawu annahl as-sittun lillazina la yu'minuna bil akhirah lallai akwai mathalus sawi mummunan misali lillazina la yu'minuna bil akhirah ga waɗanda ba su imani da lahira an fahimta yanzu misali a lokacin da ka zo kana cewa ka bar abin da kake kai babu kyau sai mutum sai ɗauko maka wani misali sai ce yanzu abin da ubana na ba kyau aikon fahimta yanzu wannan misali ne misali ne wannan to mummunan misali kenan akwai mutumin da zai yadda isaba ubansa ba wanda zai yadda to me kake iya sabawa ko me kake iya bi gaskiya an fahimta da haka a lokacin da ka bi gaskiya ba mahaifanka ka wa me kai da'a kai ga Allah to da haka daina kawo irin wannan misala. kamar yanzu irin wannan abin da wata mata ta yi kaga ta shebani. ko mijinta ya yi fushi da ita to in bai sake ta ba ita yau ba yahudiya gobe ba nasariya kuma duk bayan ta ta'ir tasu wannan ba ta shebani ba ne me ya kawo wannan magana me ka idan idan mijinki yayi fushi da ke me kamata ki isake ki ko ki bashi hakuri ya hakura a ci gaba da zama Allah ya sa kun fahimta to hukumatu shaidan ne Shaidan sai maka ziga Allah ya kawai sura ta shida, sura an-nahl aya ta 6 fa sai Allah yace wa masalul ladina kafaru kwatan kwatan wadanda suka kafirta ayati ma hum fihi min al-ghayyi wa dalal wato cikin abin da su suke cikin sa na daga halaka da bata wal jahli da jahilci kaddawa bi sarihati allati la tafqahu ma yuqalu laha kamar dabbobi ne waɗanda aka sake su suna kiwo wanda ba sa fahimtar me ake cewa da su bal idza na'aqa biha ra'iha kawai idan ne kiwon su yayi musu harguwa yi musu ihu ai da'aha ila ma yurshiduha in ya kira su zuwa ga abin da zai shiryar da su la tafqahu ma yaqulu wa la tafhamuhu ba ta gane abinda da ta ke gaya musu ba sa fahimtarsa bal inna ma tasma'u sautahu faqat kawai sautin suke ji amma ba za su iya ganewa ba haka za ruya an ibn abbas haka aka ruwaito daga abdullahi na abbas wa abil aliya da abil aliya wa mujahid da mujahid wa ikrima wa ata'in wal hasan wa qatada wa ata'in khurasani wa rabi' bin anas wadannan malaman guda tara a ruwaito nahwa hada kwatankwacin wannan magana da kaujin su wakila wasu malamai suka ce inna ma hadha masalu kawai wannan wani misali ne doriba lahum fi du'aihim al-asnam da aka buga gare su wajen kiran gumaka da suke yi allati la tasma'u wadanda ba sa ji wala tursiru ba sa gani wala ta'qilu shay'a kuma ba sa fahimtar komai yanzu dan ka zo ka ajiye wani gunki in ka zo ka ce da shi ya taimake ka zai ji ka ya ji abin da ka faɗa an gane ikhtarahu ibn jarir ibn jarir ya zabi wannan magana wal awwalu aula ibn kasir ce amma wannan magana ta farko ita ce tafi anna al asnam la tasma'u shay'an wa la ta'qilu wa la tubsiru saboda gumaka ba sa jin komai ba sa hankaltar komai ba sa ganin komai wala batsha laha ba sa iya danka wala hayata fiha ba su dare da haka Allah sai ce summun bukumin ummi an gane wa qawlu badara la dace summun bukmun ummi ay summun an sama'il haq wato su kura ma ne gabaran jin gaskiya bukumin bai baye ne la yatafawwahuna bihi ba sa fadar gaskiya umyun makafi ne an ru'yati tariqihi gabaran ganin tafarkin gaskiya wa maslaki da magudadarsa fa la yaqilun da ka ba su hankalta ai la yaqiluna shay'an wato ba sa fahimtar komai ba sa gane komai ba sa hankaltar komai wala yafhamuna ba sa fahimtar sa kama qala ta'ala Kama yadda Allah ce. madaukaki yace والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم الأنعام 39 والذين كذبوا بآياتنا kun ga waɗanda suka karyata da ayoyinmu hummun waɗannan din kurama ne gabaran jin gaskiya wa bukmun kuma bebaye ne gabaran faɗar gaskiya fi zulumat suna hauma hauma ne a cikin duhu man yasha Allah yudlil wanda Allah ya ga so eh, ya ga dama ina batar da shi an gane da haka duk abin da zaka nuna masa na gaskiya ba zai yi duk abin da zaka gaya masa na gaskiya ba zai yi duk inda zai kauce yi tawili ya shiga ifita yi tahrifi kar ku ce tawili akwai masu an yi tawili yawa ai mun yi bayani me ma'anar tawili ko abin da suke yi ba tawili bane tahrif ne ai at-tawil هو التفسير الحقيقي الموصل إلى الغرض shine fassara da aka yi ta hakika wadda take kaiwa zuwa ga manufa amma shi tawili da inda suke fada sunansa tahrif shi kuma tahrif huwa al-inhiraf bil haqqi an tariqihi shine ga tafarki na gaskiya saukar da shi a dora shi akan tafarki ana ganin zai kai shi ta da shi tawili a bizar tahrif to shi suke yi amma sun ce tawili suke yi alhali ba tawili suke yi an fahimta ba tawili suke ba abinda suke sunansa tare wato juyar da ma'anar suke yi yanzu misali in ka ce mutane ku zo ku bi manzan Allah shi kadai to ne ce ka zagi baban haka ne haka ne wai hujjarsa saboda wai babansa baya abu da manzo Allah yake to da ka wai mai kawo kawai sai ce wai karka wani fake kawai fito ka zagi ubana ko ce ne dan uba babana dan wuta to ga wani ma ya ce wai ai mun kai wai da wai muka ce kullu bid'atan ralala wai wai kakare ne wai wai mun ce da su kakare Allahumma salli ala Muhammad ya jama'a wannan wani irin tunani kuma wai har yana wai a gaya man wai a ina aka faɗa kuna karatu kuwa wannan ba abin kunya ba ne an karanta wani hadis kuwa hadisin kan sariya jama'a waɗannan kuma wasu aka mayar su ne jagorori a cikin addini hmm. alfaƙidu shai yotsi wanda ba shi da abin ya bayar da shi to illa yanzu tana nan bilmu na saba sai magana kan wa yanzu mun zo har mu ahlus sunna ku yi hakuri, yanzu mun zo mutum yayi shiga yanzu shi yake ɗauka shine ilimi ko ka sa riga ka yi kaza ka yi kaza ka iya magana wannan shi aka ɗauka shi ne ilimi wannan shi ne ilimi to irin wannan abin ahalin suna ku yi taka tsantsan in ba haka ba za a kai ku inda aka kai waɗancan kawai da mutum ya zuwa yi rawani ya sa alkebar shi ke na ya zama akwai wani mutum sirikina ne haka kurin ikirta ta da shi sharu-sharu wallahi sai gashi ya zama shawo wai gidansa wai yanzu wai zuwa ake wai ana wai ana karɓar maganin mota, wai in aka ji wasu a yi fito wallahi ba ba ko unguwar su ma ba su makwasaka da unguwar shari'a. ba haka koro in zai zai wuce sai da shi shawu kawai sai mutane suka ɗauka da shi kuma sai yadda yanzu mu sana'a tsakani da allah da abu ne da tunani to mu yi takatsantsa wannan addinin amana ne shi ilimin amana ne ka zo ka zauna kana karantar da mutane ko kana gaya musu abin da haka kurun kai ne banatu afkarik tunaninka ne kawai yanzu ku duba ku ga da mutane gaba daya sun sauka daga kan tafarki na ilimi sun koma kan labarai da hira da maganganun hikima da kawo abubuwa falala da wannan aka kai wanta nan ka aka an musu littafi ga wata sallah da in kayi ko Allah baya so sai ka shiga aljanna eh? kuwa ga wata kuma wadda ka yin aka saka ka aljanna ma ba biya ka za ka karɓa ne kawai da haƙuri eh ita aljanna ba biya ka ta yanzu jama'a tsakaninmu da Allah wanda iya yadda da wannan zai yadda da wanda iya yadda da wannan zai yadda da hadisan Annabi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kowa zai shiga aljanna ko duk wanda zai shiga aljanna zai shiga aljanna ne da rahmar Allah suka ce har kai ya rasu lafi har ni sai Allah ya so da rahmar to ga wani kuma a gefen annabi ba ne annabi fa kuma ina cewa ga wata sallah in an shi aljanna ma ba biya shi yanzu wanda yake karanta qur'ani inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ka baiwa Allah dukiyarka ka baiwa Allah rayuwarka shi kuma ya baka aljanna yanzu dan Allah wanda ya yarda da wancan zai yarda da wannan yanzu wanda izo ya karanta alqur'ani innal ladina zalamu law anna lahum ma fil ard jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadu bihi min su'il azab yawm al-qiyamah wanda suka yi zalunci aka saka su a wuta da a kaddara sun mallaki sammai da ƙasai da abin da yake tsakaninsu duk za su bayar a cire su daga cikin wuta to ne za su bayar su shiga aljanna yanzu ba zancen su shiga aljanna suke ba fito kawai da su daga wuta ita suke za su ba da duniya gaba ɗaya da sama da ƙasa da abin da yake tsakani da kowa da komai su kadai su mallaka eh, su tsira ko shi kadai ya tsira da zai mallaki wannan zai bayar yanzu da Allah wanda aka bashi wancan abin da yake ganin aljanna ko Allah bai yadda ba ya shiga kana gaze su wannan to wannan ne ba aka ce mutane su bari ana gaya muku ba daidai bane sai wani izo ya ce da kai wai kana zagin ka ko kana kaza kana ko kuma wani ya ce ai falalar Allah ce a an ji falalar Allah ce za ka samu nemi falalar Allah ne abin da yake ne falala ko abin da wani yake falala da can ko wani abu da ke gidan rediyo da waɗanda shekarar da ta kama kowane wata sai ka ji an sa wani yana bayanin falalar ranar ya ku maso ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ɗauke kuma an ce masoyin Allah ko? ba da haka ke roɗa mutane in kana son annabi da gaske ka yi abin da yake waɗansu da suka yi da'awar suna son Allah mai Allah ya ce da su in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in kun da gaske kuna bin Allah ga manzo na Muhammadu ku bi shi to za ka yi shine kullun duk wanda aka ce da kai zo ka bi manza Allah sai ka ce gawa ne na bar shi bi manza Allah to auna za ka yi yanzu wa ka fi girmamawa tsakaninsu wa ya fi tasiri a tare da kai ko ba ko ni zabe da ake ba ɗaya eh, tinki ko kaga idan kana jin kunya ba ka zuwa wajen zabe ɗan tinki a ba za ka ba saboda gawa na gawa ne kowa yana zaton ne shi za ka zaɓa to sai ka gada nauyi da aka sai ka withdrawing gaba ɗaya ka ƙi zuwa to yanzu duk sanda za ka yi haka aka ce ga na manzan Allah ga na wane sai ka ajiye kamar ga manzan Allah kana kallo ga wane to je ka buwan da za ka bi ga manzan Allah yana kallon ka ga wane yana kallon shi ke nan kai misalin ya fito ya bayyana Allah ya gane da Allah ya dora mu akan da to sai mu kwana nan insha Allah an gane abin da ya faɗa ku yanzu daidai Allah ya ba mu nada, inda muka yi kure kuma ya fi mu abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulunci وصلى الله وسلم وزد وبارك واكرم على نبينا محمد